daren juma'a daren 21 ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 4 ga watan Mars shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na shida cikin jarange daga littafin ma'alimus sunna annabawiyya wallafar malam ash-sheikh salih ibn ahmad ashami allah ubangiji ya saka mashi alkhairi wannan karatu da muke mashi take da taqribus sunna baina yaday al-umma kusanto da sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama zuwa ga al'ummarsa allah ya samu dace za mu tashi kai tsaye inda malai yake cewa babul islami yahdimu ma qablahu babun da ke bayani akan cewa musulunci yana rushe abin da ya zo gabaninsa ma'ana idan mutum ya musulunta duk abin da ya a baya na shirka da kafirci da sabon Allah da zunubai Allah subhanahu ta'ala zai rushe masa waɗannan munanan ayyuka ba za a tuhume shi da su ba wannan ya daga cikin alkhairin addinin musulunci ga wanda ya tuba ya bi Allah malam ya ce alibnin shumata al-mahri qala hadarna umar hadarna amr وهو في سياق سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاثة لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت, قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على ذلك على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايك فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال ما لك يا أمر قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما, قب ما كان قبله wa hijirata hijrata tahdimu ma kana qablaha wa hajja yahdimu ma kana qablahu wa ma wa ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wala ajalla fi ayni minhu wa ma kuntu utiqu an amla'a aynayya ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه falau mutu ala tilkal hali larajautu an akuna min ahalil janna thumma walina ashiya'a ma adri ma hali fiha fa idza ana mutu fala tashabni na'ihatun wala naru fa idza dafantumuni fasunnu alayya turaba shanna thumma aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazurun wa yuqsamu lahamuha hatta asta'nisa bikum wa anzura ma za uraji'u bihi rusula rabbi Wani hadisi malam ya ce an ibn shumata al mahari daga ibn shumata al mahari qala yace hadarna amr ibn al-as mun zo mun tarar da sahabi amr asu? as radiyallahu anhu wa huwa fi siyaqatil mauti yana cikin gargara mutuwa ta kusa halarto masa fabaka tsawilan yayi kuka da yawa wa halwala wa wajhahu ila ya juya fuskarsa zuwa ga bango faja'al ya ƙulu. sai ɗansa ya dosa ce masa ya abata ya kai mahaifina amma basharaka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bikaza ashe annabi muhammadu sallallahu alaihi ba ya maka bishara da kaza da kaza ba amma basharaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi kaza yace ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya maka bishara da kaza ba qala yace fa aqbala bi wajhihi sai sake juyowa fa qala sai yace inna afdala ma nu'iddu shahadatu alla ilaha illallah lalle mafi falalar abinda muke guzuri da shi zuwa lahira abinda muke tanaji shine shaida cewa babu abun bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah ta shaida cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne inni qad kuntu ala atbaqin salasa salasin yace da na kasance a matakai ɗayan uku mataki mataki har guda uku mataki na farko laqad ra'aytuni yace da can na kasance wa ma ahadun ashadda bughdan da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minni babu wanda ya kai ni kiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato san da yake kafiri kenan wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltu kuma babu abinda nake kauna a lokacin fiye da na samu dama kawai na kashe shi kowa ya huta falau mutu ala tilkal hali la kuntu min ahlin nar yace da na mutu a wannan lokaci a zamanin da nake ba ma guje kafiri makiyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace to da dan wuta ne ni kai tsaye falamma ja'ala Allahu al-islam fi qalbi ana nan ana nan sai Allah ya sanya musulunci a cikin zuciyata to a lokacin nan a ataitu rasulullahi ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai na zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa qultu sai nace da shi ubsut yaminaka fal ubayi miƙo hannunka na dama in yi maka tabba qala yace faqabattu yadayya yadiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙo hannu ni kuma kawai sai na janye hannuna kaman ya fasa qala sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi malaka ya amru me kuma ya faru da kai qala yace qultu sai na ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aradtu an ashtarida ina so ne kafin ne maka tabba din ina da sharadi ina da condition qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi tashtarit bi maza menene sharadin da kake so ka kawo qultu sai na ce an yughfarani sharadi na shine in ne maka baya za a gafata mini duka zunubaina na baya qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma alimta annal islama yahdimu ma kana qablahu to ma kai baka san cewa musulunci yana rugurguje dukkan zunuban da aka yi gabanin shiga musuluncin ba wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha dama kai baka san hijira tana ruguza duk abin da ke gabaninta ba wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu haka nan kuma baka san cewa aikin haji idan mutun yayi shi ma yana ruguje mishi zuluban da ya kafa aikin hajjin ba wa ma kana to wannan shine mataki na farko kenan an wuce amin na biyu kai wato da yazo musulunta mun ji na farko da yake kafiri mataki na biyu da yake musulmi bayan da ya musulunta nan ya ce wa ma kana ahadun habba ilayya min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama to daga nan kuma babu mutumin da na kaunata kamar da na ƙaunaci manzon Allah sallallahu alaihi sallama wala ajalla fi aini aini minhu babu kuma mutumin da ya kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi sallama idona ma kuntu utiqu an amla'a ainayya minhu yace bana iya hada ido da shi ijlalan lahu saboda girmama shi da nake walau su'iltu an asifahu ma a Ya ce, wallahi da za a tambaye ni na siffanta kamannin manzan Allah sallallahu alaihi Ya yace da bazan iya ba li'anni lam akun amla'u aynayya min saboda bana haɗa ido na da nashi walau mutu ala tilkal hali da na mutu a wannan halin farkon musulunta ta sannan nake musulmi bani da matsala yace la radautu an akuna min ahli janna to da zan yi fatan in dace da samun aljanna summa walina sannan sai muka zo muka yi shugabanci a shiya'a aka samu shugabanci iri daban-daban ma adri ma hali fiha ban san irin abubuwan da na aikata mana ba zan iya tantance abubuwan da ya akai ba fa idza ana mutu yace to idan na mutu fala tashabni na'iha kada a sake wani ya raka ni tare da kukan mutuwa wala narun kar kuma a raka ni da bakin wuta Fa'iza idza dafa'tum dafantumuni idan ku gama rufe na a kabari na fashinnu alayya turaba shannan kuma yan mani da ƙasa a cikin natsuwa da hankali yace thumma aqimu haula qabri sannan ku tsaya a bakin kabari na qadaran ma tunharu jazurun gwargwadon tsawon lokacin da za a yanka raƙuma wa yuqsamu lahamuha har a gama rarraba namanta hatta asta'anisa bikum ina so ku tsaya ne dan na zama ina jin ba na jin kadaici saboda samu ku a wajen wa anzura ma za uraji'u bihi rusul rabbi kuma dan in samu halin sanin abin da zan amsa wa mala'iku ‘yan saƙon Allah Ubangiji na wanda za su yi mana tambaya. Wannan hadisi kamar da malaye ambata al'imamu Muslim shi ya ruwaito shi yana daga cikin afrad da muslim ya kadaita da shi banda sauran ashabul kutubi a sita wannan kin kuma kuma farkon hadisin daga inda yake cewa an ibn shumasa al nau'i ce yake ce ana cewa shumasa a yi mashinun damma ana cewa kuma shamasa ayi mashinun fatha ta a wannan mutum mai suna sunan shi abdurrahman ibnu shamasa ko shumasa ibnu zi'ibin abu amrin tabi'i ne shi rawaito wannan hadisin ya da hadisi a cikin sahih muslim da kuma al-kutubul arba'a abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah a cikin asabul kutubus sita bukhari ne kawai fitar da hadisin sa yace daga sahabi amru dan as wane ne amru dan as a takeice kwarai da gaske amru dan as sunan shi kenan amr ibnu al-as ibnu wa'il as-sahli ana cewa ibnu al a saka ya'un ayi a cika madda ko kuma ibnu al-asi da kasur da ana iya faɗi amru mai wawun na tamyizi tsakanin umar da amru sahabi ne cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana mishi alkunya da abu abdullah dan shi ne shine abdullahi dan amru dan as ɗaya daga cikin sahabbai manya wajen riwaya hadisi wannan yana daga cikin wato mutane waɗanda ake ziga su ake ba da labarin shi a murɗan as wajen kasancewa shi dahiya wato mutum da ya iya shirye-shiryen duk wani abu da ake so a shirya ya iya planning ya iya managing situation kama a ce irin ɗan siyasa ko wani shugaban campaign ko wanda ka sani ya iya shirya duk wata harka wadda ake so a ci nasara ya iya coge ana kuma buga misali da shi wajen zurfin tunani da kaifin basira ya rasu ne a shekara ta arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ɗaya daga cikin tuka shahararru sa da ya rasu shekarar shi tasa'in da tara a duniya ma wannan mutumin yana daga cikin sahabbai da suka shiga cikin harkar siyasa kuma ya tara dukiya ya yi arziki mutum ne mai wadata kwarai da gaske ya yi hijira ne a farkon shekara ta takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da abokan shi Khalid ibn al-Walid da kuma Usman ibn Talha wannan da ke rike da Kuba ta wato makulli na Ka'aba din suka yi shawara suka yi hijira suka zo suka musulunta shine wannan kisa da muka ji wani bangare a cikin ta a cikin wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim surwaito hadisai guda uku da suka ittifaki daga shi a murdan as sannan Muslim ya kadaita da hadisai guda biyu ɗaya daga cikin su shine wannan Bukhari ma ya kadaita da hadisai guda biyu a jumlace yana da hadisai a musnadinsa kamar hadisai arba'in ko makamanta haka sannan a mawaƙi ne yana da waƙoƙi kala daban-daban masu kyau masu daɗi ƙwarai da gaske shi ne sahabin da ya buɗe ƙasar misira shi ya kawo musulunci ƙasar misira a zamanin sahabi umar ɗan khattab radiyallahu anhu shi ya kafa garin fusta wanda ɗaya daga cikin birane ne a ƙasar misira wanda daji ne inda ya da zango to fustat ɗin rumfa shine fustat an samu wannan sunan daga rumfa da ya kafa tashi ta kwamandan wannan yakin aka samu sunan garin ina fata mun gane wannan alimamu zahabi a cikin sirru alamin nubala ya yi mushi take bari ku ji abin da zahabi yake faɗa game da shi yace wa kana min rijali quraish a mutan as yana daga cikin mazaje gwara za a qurayshawa ra'ayan wajen zurfin tunani wa da iya shirye-shirye na kamar shirin da ake bukatan wani makirci ko da za a ci nasara akan abokin gaba ko da za a yi yaƙi ko makamantansu wa hazman kuma da wajen ƙwazo yana daga cikin mazajen da shawa suke ji da su wajen ƙwazo wa kafa'atan da kuma kasancewa shi isasshen mutum wa basaran bil hurubi yana daga cikin kuma wanda suke suna da ƙwarewa sun san sirrin yaƙi domin ya tabbata a tarihinsa idan ya je yaƙi da shi yake zuwa ya yi leken asiri shi a matsayin shi na komanda shi yake ɓadda kama ya shiga cikin abokan gaba ya je da kanshi ya leƙo asirin su ya aikawa da kowa ya kan shiga duk inda ba su tsammani kuma ya fito lafiya yana da yana daga cikin sufofin shi shine wannan kasancewar shi masanin yaki wa min ashrati mulukil arab kuma daga cikin gwaraza cikin sarakunan larabawa wa min a'yanil muhajirina daga cikin kuma manya-manyan muhajirai wallahu yaghfiru lahu zabi ce Allah ubangiji ya gafarta mishi wa ya'fu nuhu? Allah ya mishi afuwa walaula hubbuhu lid-dunya zabi ce ba dan abin da ya bayyana a cikin ɗabi'arsa na san duniya san mulki san sarauta shiga rigingimu na duniya da rashin wato taka tsantsan game da al'amarin duniya wa dukhuluhu fi umurin da shiga cikin rigingimu rigingimun da aka yi na tsakanin Aliyu da Muawiya yana daga cikin wato kace principal a abin nan participant wanda suke suna da ruwa da tsaki akan dagwalgwala rikicin ina fata mun gano kun mun karanta wannan a cikin wato hikmatu minat tare. yana daga cikin waɗanda suke su ne uwa su ne makarbiya a cikin rikicin yace da ba dan wannan ba la saluha lil khilafati to da ya kai a ce zai iya zama halifan musulmai ba fa inna lahu sadiqa laysa li muawiya domin ana batun wayar ga musulunta wa ke gaba-gaba to ya fi mu'awiya domin shi a zamanin manzala sun ma ya taba yin kwamandan yaki annabi ya taba tura shi kwamandan yaƙi. kuma bayan musulunta shi ya samu shiga sosai a gun Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan shine ma ya tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyur rijali ahabbu ilayka yace ina tsammanin annabi zai ce ni ne saboda yadda naga yana girmama ni yana mutunta ni yana jana a jika yana sakin jiki da ni sai dauka Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi fiye da kowa to shine sai wannan tambayar da annabi bashi ansa sai ce abubakar a ah, sori aisha sai ce a ah, ina nufin cikin mazaje sai annabi ya ce babanta sai ya tsammanin ko ne zo annabi ya ce to daga wannan fa annabi ya ce umar daga umar fa ya ce usman shine ya ce wa adda rijalan annabi ya faɗi wasu mazaje ya ji ba a shi ba sai ya kwara ya gane akwai maza a gaban shi to saboda manzo Allah sallallahu ya iya mu'amala kowa in annabi ya mu'amalance shi sai ga kamar shine na gaba gaba wannan yana daga cikin mu'amalar da ya kamata musulmai su koya daga cikin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka mu'amalanci kowa da mu'amala ta girmamawa wannan zai bada labari zai ce gaskiya ka girmama shi ka mutunta shi wannan kuma ko ka san mutum ko baka san shi ba ko ka san matsayinsa ko baka san matsayinsa ba domin Allah da ya halarci mutum ya ce ya girmama shi wala kad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr to ka girmama abin da Allah ya girmama amma dan as wannan sifata da da sayyidina da da al-imamu ya masa ya takaita mana labari ne game da al'amarinsa domin da gaske ne ya shiga cikin wannan rigingimu kuma ko da aka zo sulhun yana da gaske wanda suka yi ruwa da tsaki wajen sulhun bai tabbata ba kuma kafin ya shiga rigima sai da ya shawara ya ga ina ne in ya shiga zai samu matsayi yake ga wa yayan shi cewa ina so in shiga rigimar nan ba zai mu zauna gefa ana wannan rigimar mu ce mu yan kallo bane domin ta shafi mu ce to amma ban san ina zan shiga ba in na shiga wurin Aliyu to kawai zai ce ne ni ordinary flow member ne ban da wani matsayi Ya ce amma na je gun Muawiya na tabbata za a bani babban matsayi yace da haka me kuke ganin shawara suka ce mashi to in dai ba za ka haƙura ba to muna gagara ka ba aliyu ya ce a ba zan ba aliyu a wannan rigimar ba ba abin zan samu na bi shi <laughs> za ka yi tafi gun mu'awuyar kuma da sai da ga mu'awuyar karar cewa wannan rigimar kai ka san don duniya kake yi don haka zan goyi bayan ka amma da sharadi zaka bani abin da ni ma zan cewa na mora da shi ne aka ba shi sarautar misa wannan duka al'amura ne na rayuwa da ba ka rasa dan adam da su amma sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin kirki ne kuma abun girmamawa ne amma waɗannan abubuwan wasu abubuwan da suka faru azamun da suka faru manzo Allah baya duniya rayuwa ce ta duniya ta hukunta haka ina fata mun gane wannan al-imamu ibnu asakir ne dimashqi a cikin littafin tarihi dimashqa ya tsawaita tarihin amru dan qas tarihin shi da labaran yaƙe-yaƙen shi da hikimominsa da waƙe-waƙensa haka az-zahabi a cikin tarihul islam ya tsawaita haka kuma a cikin littafin shi siru alamin nubala da bai tsawaita kamar can ba haka ibnu kathirin a cikin albidayatu wan nihaya haka kuma har ila zahabi a cikin littafin shi mai suna siratu umar wanda littafi ne daban na zahabi haka kuma har ila yau a cikin almagazi almagazi na zahabi cikin wato farkon tarihin islam kenan sahabi ne shararre cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin yan siyasa cikin muhajirai wannan kenan to sai suka zo suka tarar da shi a cikin gargaran mutuwa a ƙasar misira ɗin yana matsayin wannan gwamna na misira sai mutuwa ta halartu mashi da suka je fabaka tsawilan sai ya ta kuka ya ta kuka wa hawwala ila jibali har ya juya fuskarsa ma'ana yana kwance akan shimfidi ko kan gado an zo an zauna a gabansa da ya kuka ya kuka sai ya juya ya kalli bango ma baya so su ga kukan da yake da sai ɗan shi abdullahi yake ce mashi haba ba. ashe kai ba annabi ya maka bishara da kaza da kaza ba malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga mara lafiya da ake ganin alama azalin shi ya halarto ana iya tana mashi abubuwan da yake da suna alkhairi na falala dan wato ya samu kyakkyawan tunani game da Allah subhanahu wataala shi kuma kar ya sakankance ya kasa tuna matsalolin shi kamar yadda zamu ji shi wannan bawan Allah wannan sahabi ya tuna abin da ya taba yi wanda yake shi ma ya san ba haka ya kamata shi ba to yace a sai yake ce musu Ya ce mafi falalar abin da za mu tanaji da shi mu isa lahira lafiya lau shine shaida cewa babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah da shaida cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne wato kalmar shahada ita ce abu mafi daraja da za ka rika in ka je lahira ka ci nasara da haka ya kai dan uwa musulmi yi kokari ka rike kalmar shahada lafiyayya ya kai wanda ba musulmi ba kai ka tuba ka shiga musulunci don ka samu ka tsira ka gama lafiya duniya ka ji lahira ka tsira kalmar shahada ita ce abu mafi daraja da musulmi zai riki ya ce na kasance da na taka matakai guda uku ina mataki na farko na tsallaka mataki na biyu na tsallaka mataki na uku da shi ne mana samari ɗin waɗannan matakai mataki na farko sanda yake kafiri sanda ya ce ya kasance ya fi kowa ƙin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan shi ke nuna mana yadda kafirai suke kin annabi sallallahu alaihi wasallam za kuma kiyayya karka tsammanci daga kafa karka tsammanci gaskiya ko adalci karka tsammanta daga kafirai kafirai suna kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda kuma har yanzu haka su kafirai da dukkanin nau'o'in su sawa'un maguzawa ne zuriyan kamar su mutanen makka din sawa'un yahudi ne kamar yahudu a madina sawa'un munafikai ne kamar munafikai a madina sawa'un sauran kafirai irin waɗanda muke gani yanzu turawansu da baƙaƙen fatansu da sauransu dukkaninsu sun haɗu a kan ƙin manzan Allah sallallahu alaihi kuma suna ƙin shi ne saboda ya kawo gaskiya ba don ya cancanta a ƙi shi ba aka san haka mu ko musulmai muna ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wajibi ne kuma ƙaunace shi iyakar ƙauna yace na fi kowa kyama da kiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na fi kowa tunanin ina ma zan ganshi da ni sai shi in kashe shi kawai kowa ya huta haka kafirai suke suke kokari sun yi wannan attempt din ba ɗaya ba ba biyu ba kafiran makka sun yi a sanadiyar haka ma ya hijira kafiran madina munafikai sun hada kai da yahudawa sun yi wannan attempt din yahudawa sun yi attempting haka da ya je anguwar su suka ce bari su je dutse kawai ta halaka shi kowa ya huta sannan daga baya suka zo suka ba shi guba a cikin nama wannan gubar ita ne sanadiyar rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da ya gatsa nama sai aka aika mala'ika ya gaya mai cewa akwai guba ya tambayi matan me yasa kika ba ni nama mai guba tace idan kai annabi ne Allah zai kiyaye ka idan kai ba annabi bane ka mutu kowa ya huta to amma ya riga ya ci nama Allah cikin hikimarsa wannan dafin kaɗan da ya shiga cikin jikinsa to shine har lokacin rasuwarsa yake cewa ina jin wannan dafin yana taso mini duka hadisan suna cikin sahih bukhari da haka haka suke da wannan muguwar wato kiyayyar in ba su samu halin kashe manzo Allah sallallahu alaihi ba sai su attempting ya za su kashe addinin sa shine za su ta aiko da fitintunu iri daban-daban da shubuhohi da tsare-tsare da wasanni da rigingimu wanda za su kawar da hankalin musulmai daga asalin musulunci sun daɗe suna wannan tunanin da ƙoƙarin ya ra'ayi su kawo addinin musulunci gaɗa. amma alƙawari ne na Allah subhanahu ta'ala cewa sai ya kai labari da kamar da Allah yake cewa innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah kafirai suna ce da dukiyarsu don su katange daga samun a addini ya kai Allah ya ce fasayin fi ha. za su ci gaba da ce da dukiyar nan sun mata kuna alaihim hasaratan sun ma guna za su ta kashe dukiyarsu ta zama musu asara da bakin ciki sannan kuma za a ci nasara a kansu duwa ga yadda kafirai suke ƙoƙarin kawo duk wani abu da zai rikita rayuwar musulmai ta kowane fuska ta fuskar tattalin arziki kimiyya da fasaha Kere-kere, harka abinci harkar lafiya yaƙe-yaƙe komai da ake kawowa sai an yi tunanin ya za a yi a illata duniyar musulunci Allah ne kawai yake karewa tun da can ba waɗannan kafiran nan kusa ba tun su holaku sun yi niyyar su karar da musulmai gabaki daya Allah bai nufa ba haka na bayansu, su haka a ƙasar Andalus haka a ainihin wato a yaƙi-yaƙin da ake nan kusa yaƙoƙi na yaƙin duniya da makamantansu da haka alƙawari ne na Allah don ya tabbatar da addinin shi kamar yadda ya alƙawari kamar da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisin muslim cewa na rantsi da Allah wannan addinin sai ya kai duk inda hasken rana yake kaiwa to kuma har yanzu ba a kai ga haka ba da haka musulunci ba zai fushi ba yana ci gaba da bunƙasa ne Allah ya samu dace to wannan shine mataki na farko yace inda ya mutu a wannan lokacin ya tabbata shi dan wuta ne saboda ya mutu kafiri kenan yace ana nan sai Allah ya sanya mishi san musulunci a zuciyarsa kamar yadda muka ambata da shi da abokinsa Khalid ibn al-Walid da ɗan abokinsa Usman dan dan Talha suka tashi suka zo madina suka zo musulunta da aka zo madina wajen musulunta har ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam hannu yace bari in maka mubaya sai yace sai na janye hannuna sai manzo Allah yace yayi dai sai yace ina da sharadi da sharadin shine yace sai dai in an yarda duk abin da nayi a baya na lalata da rashin imani da kafirci to za a yi mu sai annabi yake ce mishi kai baka san kaza ba wannan tambaya ne ta kariri wato tabbatarwa ne ai musulunci yana rubuta duk abin da zo a bayan shi to shine ma'anar shahid idan mutum ya musulunta yau to duk abin da yi a baya an yafe mishi Allah ya yafe mishi karkashin haka ba daidai bane a danga goranta mai a ce mai tsohon kafin ko tsohon ba maguje ko tubabbe wannan ba daidai bane kowa tubabbe ne kowa da gani tubabbe ne kai ma da ba a bincika a bincika za a yi binciko kanka da ya shiga musulunci da haka ba daidai ba ne maguzanci ne ya daga cikin maguzanci a dinga sukan mutum bayan ya shigo musulunci wannan yana kore wasu daga ganin sha'awar musulunci sai su faɗa cewa to ai komin musulunta za a dawo ana mana gori cewa mu ba haifar mu aka a cikin musulunci ba hasali ma kirista idan ya musulunta ko ba yahude yana da wata falala wanda kai da aka haifa a musulunci ba ka da ne shine duk aikin da ya a musulunci zai samu ladanin ki biyu ne ladan gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma ladan gaskata annabi Isa kuma annabi Isa ya ba musu wasiya cewa idan Muhammad ya zo sallallahu alaihi wasallama ku yi imani da shi wa ya ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad to dan haka sai ya gasgata duka biyu sai ya zama shi yanzu annabawa biyu yake bi yana da ladan bin annabi guda biyu sai kuma kana da ladan bin annabi guda daya na kai yana da wata falala da baka da ita in ya iya gamsuwa da musulunci har ya shiga sannan kuma a baya ga musulunci haka nan hijira hijira mutum ya bar garin kafirci ya kuma garin musulunci hijira kenan ta jiki ko hijira daga aikin barna zuwa aikin alkhairi hijira daga sabo zuwa biyayya Allah duk wannan shi ma yana ruguza abin da ya zo a gabaninsa a kafin shi haka nan aikin hajji wanda biye aikin hajji lafiyayye to zai samu lada wanda za a gafarta mai dukkan zunuban shi na baya shi za a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu ranar da shedan yake bakin ciki a duniya duk shekara kamar ranar aikin haji saboda zai je wurin aikin hajin nan yayi ta kokarin bata wa mutane aikin haji da haka zaka tarar mutane da daman su je aikin haji ba sa yin abin da ke kansu za su samu matsaloli iri daban-daban amma sai Allah ya bada sanarwa ranar Arafa din nan yace to ya gafarta wa duk wanda ya tsaya Arafa din nan ko mun kuskuren da ya samu ko rashin ilimin sa ko na kasar da ya samu wajen cike a tsayuwarsa ko da minti ɗaya zo tsaya a arfaɗin nan a ce ya iso ne gab da magarba yana zuwa wurin rana tana faduwa Allah ya ce duka ya gafarta wa kowa da kowa ya mai da su kamar ran da iyayensa suka haife su to sai shedan ya ji bakin ciki bakin ciki mai yawa wannan hadisi yana nuna zuwa ga matsayin waɗannan abubuwa guda uku musulunci da hijira da aikin haji suna da matsayi babba wajen gafarta dukkanin zunubai sannan kuma kowane ɗaya daga cikinsu yana rushe abin da ke gabaninsa na ainihin wato saɓon Allah to wannan saɓon malamai suka ce ana magana ne akan zunubai tsakaninka da mahalicinka amma banda wato haƙoƙin bil'adama bayan Allah waɗannan su ba a aiki bai kankare su istigifari bai kankare su su sai an je lahira za a yi kakara wato za a ɗauki lada da zinubi a dinga musayar su su waɗannan da haka ake su cin dukiyar mutane cin naman mutane zaluntar su duk wani abu da ya zama laifi ne da kai ta fuskar cutar da bayan Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar alkiyama sai an yi fita da da kowa haƙƙinsa akan wanda yake shi annabi yake kai ba ma mutane ba hatta dabbobi sai an fitar da haƙƙin dabba mara kaho wadda akuya mai ƙaho ta tunkuyeta. kafin a ce musu kunu turaba su ma sai an musu wannan annabi ya ce kaga kuma babu zinariya babu azurfa innama hiya alhasanatu wasayiatu to wannan sai an je lahira wannan ko shahada ce mutum ya sai an je lahira sai dai idan Allah ya so ka da falala ya so ya tsiratar da kai sai ya biya maka daga taskashi amma shi wanda ka take shi Allah ba zai ce wai kawai shikenan ya ya bar maka ba ba za a yi haka ba ko mun yadda ka san ko a duniya ne akwai laifin da in kai sai gwamnati ta ce to ita ba ta yafe ba ko da masu haƙi sun yafe amma idan wani laifin kai sai a ce an yafe gaba daya to haka alahira ma haƙi ta haka wani ya nuni zuwa ga lalle mutum ya ɗaukar izina wajen wajen a wajen wajen sana abin da yake kamar da muka ambata yana nuni zuwa ga ƙoƙarin sanya wa wanda yake cikin halin gargara kyakkyawan tunani game da makomarsa sannan wani ya nuni zuwa ga gaba ta gaba da ya ce sai kuma na zo na fara girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ba ma na iya kallon shi saboda girmamawa wannan shi ke nuni zuwa ga yadda sahabbai suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka san darajarsa suke ganin girmansa da kwardininsa suke tsayawa su zauna a gaban shi ibn sun yake cewa kamar an sanya mana tsuntsaye akan kanmu ba ma iya motsawa saboda kunya da girma da suke gani na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace to daga nan kuma sai na zo na shugabanci ya yi gwamna ya yi shugaba a cikin harkar siyasa ya yi shugaban jam'iyya ya yi kaza sun yi zaman sulhu an yi mitin an yi wane ne annabi sallallahu alaihi wasallama eh, kamar yadda muka karanta a baya ya nuna hadarin da ke cikin shugabanci to wannan hadisin na ƙara nuna mana wannan hadarin hadarin da ke cikin ka rike mukami kowane iri a ah, kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ni'matul murdi'a wa bi'satul fatima mutane suna jin daɗin duniya da ke ba su dama su rike makamai amma Allah wadaran ranar da za su rabu da makamun nan suna nadama ran da za su rabu da makamun tun anan duniya da kuma alkiyama idan suka ga irin wato ta'annatin da suka jawo kansu a sakamakon wannan rike makami yace na rike mukamai nayi ayyuka inda na mutu a wancan halin hali na biyu yace to da ina fatan aljanna kaga anan bai yanke karara ba da ya mutu a san da yake kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiga cikin wata rudani wani rudani ko ta rigima ba yace da ina fatan ya zama hakan ya zama sanadiyar tsirata to amma ina sai aka samu yanayi wanda ainihin wato a aka samu matsaloli to wannan da wannan malamai suka ce kenan sahabbai wanda suka mutu ba tare da sirrin rigimar nan ba to sun fi samun zaman lafiya fiye da sauran daga su kuma sai wanda suka shiga cikin lokacin amma ba su shiga rigiman ba irin sa Abdullahi dan Umar irin su ah, Muhammad ibn Maslama irin sa Musa al-Ash'ari da makamantansu mun shawo yin magana akan su wanda ya guje ma fitina to fi wanda ya shige ta kamar da Annabi sallallahu alaihi yake cewa an fitina ta zo wanda yake zaune ya fi na tsaye falala wanda yake tsaye fi wanda ya tafi inda ake yin ta falala wanda ya tafi inda ake yi ya fi wanda ya tambaya ya ce me yake yi wato wanda ya tsaya kallo kawai ya fi wanda ya tambaya mai ake wanda ya tambaya ya fi wanda ya participating ya shiga shi ma aka yi fitinar da shi to su kuma duka waɗannan wanda ya ƙirƙiro fitinar kuma ya fi su shiga matsala wanda ya zama shine ummul haba'isa na sanadiyar ƙirƙiro musulmai ta fitina ina fata mun gane wannan yace to sai gashi yanzu na shiga rigingimu iri daban-daban sai ce idan na mutu ya ku ƴaƴana idan na mutu to ba na so wata mai kukan mutuwa ta bi ni wato wannan yana ishara ne zuwa ga abin da aka sani na al'adarsu cewa kukan mutuwa mata suke da aka yi kawo da na'iha ba yana nufin idan namiji ne yana kuka ba kome ba ba kuma yana nufin cewa idan mace ce ba ta kuka ta iya raka shi ba mai wannan katon a baya cewa mata ba ta raka ainihin gawawaki da haka yana hani ne zuwa ga abin da dama can manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta a cikin hadisi tabbatacce al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da al Ahmad duk hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya Hakim wanda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da mata alƙawarin cewa za su daina kukan mutuwa amma wanda suka iya cika wannan alƙawari ba su mata biyar ba karanta akamul janaizi na Sheikhul Albani rahmatullahi alaihi dan haka yace kada a raka shida wato wata mai kukan mutuwa kar kuma a raka shi da bakin wuta shi kuma raka mamaci da bakin wuta makruhi ne babu kyau saboda tafa'uli kyakkyawan arashi ana sa ran mamaci musulmi ya tsira daga wuta to baka raka shi da wuta ba ko kuma saboda cewa raka mamaci da wuta na daga cikin al'adun kafirai kiristoci sune da an mutuwa za su kukkunna kyandira su rike tafi da su makabarta to wannan kaga duka biyun ababen ƙi ne kyakkyawan arashi ake so ba mummuna ba sannan kuma an haramta koyi da kafirai a cikin duk abin da suka kaɗaita da shi na al'ada ko tsara rayuwarsu da aka yi ce kada a raka shi da wannan idan kuma aka rufe ni ya ce to ku zuba mini ƙasa a kaina wato fashinnu alayyar turaba ku zuba mini ƙasa a shannu shine a sabbu a zuba ƙasa a hankali a natse a natse za a zuba ƙasa ta kan kabari kada a yi shi hauka-hauka wato a natsa a gyara shi da kyau ya ce kuma sannan sai ku tsaya bakin kabari na kar ku tafi gwargwadon a yanka raƙuma haifawarta nuni zuwa ga mustahabbancin daɗewa a bakin kabari musamman ga wanda ya san cewa wannan gawar tashi ce ɗanka ne ko matarka ko babanka ko mijin ko kanwarka ko mahaifinka ko kawunka ko malaminka wanda dai da gaske mutuwar ta shafe ka kai aka waita ko sai da kyau kar kai saurin tahowa ka tsaya kai ta addu'a kana neman mara lafiyar nan amin mamacin nan sabati kana ta Allahumma sabbithu inda al-mas'ala Allahumma ghfir lahu warhamhu kai ta masa addu'o'i wannan aikin da za a yi wata kila ya dauki awa biyu yanka raƙuma da fedewa da rarraba naman ta yi dauki awa biyu to ko da baka kai awa biyu dai ka tabbatar dai kai abin da za a kira da suna ka dade musamman wannan zamanin da muke rayuwa abin da ake ce ma asrul sur'a zamanin sauri mutane cikin sauri suke kullum da gaggawa to sai ka rage wannan gaggawa dan kai mamacin addu'a ya amfana yace har dan na samu inasi na samu kyakkyawan zama a cikin kabari na yana nuna zuwa ga cewa idan an kai mutum ziyara ko idan mutane suna tsaye yana jin baya jin kadaici ya ce sun tafi sun bashi mamaci na jin duk abin da ke faruwa yace kuma na samu na iya ba da amsa ga abin da za a tambaye ni to wannan yana nuni zuwa ga akwai tambayar kabari kenan kamar da hadisi suka tabbatar Imam Tirmidhi ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa masu tambayar nan sune munkar da nakir za su zo tambayi mutum game da Allah game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da musulunci game da aikin sa da sauransu sannan kuma wannan ya tabbatar da batu akan azabar kabari batu akan azabar kabari wanda ya tabbata a cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna suna kafa hujja da faɗin Allah wa haƙa bi ali fir'auna su al'azabi ne ko annaru su al'annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wuta ana gabato musu da ita guduwan da safiya wa ashiyan da kuma maraice ana gabatar musu da wuta al zahabi sorry al-imamu ibnu kathir a cikin tafsirinsa ya kaito labarai da suke nuni zuwa ga cewa a wani zamani cikin zamunna an yi wani gari da ake ganin wasu tsuntsaye suna fitowa da safiya kafin maraice sai a ga sun yi baki kirin kamar sun ƙone goma sai a ga wasu sai aka tambayi wani malami sai malami yake cewa waɗannan tsuntsayen su ne tsuntsayen da ake sanya rayukan alu fir'auna sune <coughs> su ne suke ƙonuwa saboda ƙunar da ake ma ainihin wato waɗannan rayuka kissa ce kawai ba hadisi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane wannan to sai dai akwai iskaliya da malamai suka kawo game da wannan mas'ala cewa wannan aya makkiya ce wannan aya makkiya ce da ta sauka a makka sannan akwai hadisi da ya faru na kissa wanda al-imamu ahmad ya ruwaito shi da isnadi tabbatacce da wasu riwayoyi a cikin wasu littafai waɗanda ba wannan ba wannan ka haɗa riwayoyin abin da zaka fitar shine cewa aisha radiyallahu anha ta kasance tana da wata mata ba yahudiya da ke zuwa gidanta <clears throat> tana ba aisha aiki aisha ta yi mata alkhairi da ainihin wato ihsani to kullum sai ta ce wa aisha Allah ubangiji ya tsare ki daga azabar kabari wata aisha take ce mata ke ba wata azaba fa a kabari bayan ta faɗi wannan sai kuma ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah da gaske ne akwai azaba a kabari annabi ya ce babu azaba a kabari sai kuma bayan kwana ɗaya biyu ko uku sai aka masa wahayi sai cewa aisha lallai akwai azaba a kabari an mun wahayi cewa akwai azaba a kabari daka kaga kenan wato wannan ayar da ta sauka a makka ba ta dilala akan azaba kabari da ake wa duk musulmi sai dai wanda ake wa kafirai kawai su wanda ake wa musulmi masu sabo hadisai ne suka zo da su hadisan nan kuma mutawatirai ne akwai hadisin da ke magana akan ana ma'azaba ma wanda yake yin fitsari baya sutartuwa ko baya tsarkakuwa zamu zo mu ji su a gaba insha Allah akwai hadisin da su suna magana akan azaba da ake ma mazinata wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya a Isra'i din an musu tsirara ana kona su a tanda da wanda ake wa magulmata wanda ake zuba su a cikin ainihin wato ake zaro harsunan su ana ana ana ana ana ana jan su kamar kamar ana jan kaya da waɗanda ake zuba su a cikin abin nan kogi na na jini ana mala'iku na dukan su da kulaki duk yana cikin hadisi zamu zo mu gansu a gaban yana cikin radu salihin hadisin muslim ne shi ma to duk wannan ya tabbata ne a hadisai mutawatiri ne tabbatattuwa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa a cikin hadisin muslim manzo Allah yake cewa laula an tadafanu laula Allah tadafanu wallahi ba dan kada ku kasa birne gawakin ku ba yace wallahi la da'awtu Allah an yusmi'akum shay'an min azabil qabr da na roki Allah ya jiyar da ku wani abu cikin azabar da ake wa mutane a kabari kama annabi ce muka ji ba wanda zai ƙara rufe baban shi ko matar shi ko uwar shi ko yin shi ba wanda zai ƙara sai dai abu gawo yake tawari a gari saboda bala'in da ke cikin kabari shi sa Aisha take cewa daga sanda annabi ya gaya mata wancan hadisin da muka ji na limamu ahmad ta ce daga nan bai kara barin addu'ar da yake a cikin tahiya ta Allahumma inni a'udu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatin mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatin masihid ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatin qabr wa min azab wa min azabil bai sasa yin wannan addu'a a cikin sallar shi ba da haka kai kokari ka dinga yin wannan addu'a kullum a cikin tahiyarka tana da muhimmanci kwarai kuma ka kiyaye dokokin Allah don ka tsira daga wannan ainihin azaba to malamai su tattauna dai tattaunawa mai tsayi akan ainihin wato menene ma azabar kabari shin jikin ake yi ma ko ko ruhi shi dai ruhi an riga an tafi da shi ma'ajiya idan yan aljanna ne a ma'ajiyar yan aljanna Allah ka samu a ciki idan yan wuta ne a ma'ajiyar yan wuta to anan ake ma ruhin suna su abin da ya shafe su shi kuma gangar jiki a cikin kabarin ake masa a cikin kabarin ake masa duk azabar da Allah ya so a yi masa ko a kawo mishi ni'imar da Allah ya so a masa har ila yau akan yi hujja da faɗin Allah walau tara iz zalimuna fi ghamaratil maut da ma dai a ce kaga sanda azzalimai suke cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim mala'iku suna shimfida musu hannu cewa akhriju anfusakum ku fuddo da rayukanku al yawma tujzauna azabal hun bima kuntum ta'maluna za a yi muku azaban wulakanci akan abin da kuka kuntum taquluna ala allahi ghayra al kuna faɗan abin da ba gaskiya ba ga Allah kamar da yake cikin an'ami za a yi wannan ma yana nuni zuwa ga azabar da za a fara yi wa wanda ya aikin kafirci ko fasikanci ko munafunci tun daga wajen karɓar rai Allah ka tsare a takaice wannan hadisi na tabbatar da azabar kabari da tambaya da kuma ainihin wato a a abin nan wato zuwan mala'iku akwai abin da ya shahara cewa wanda ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a ba a mishi tambayar kabari wannan ya shahara sosai da sosai sai dai hadisin da ya kawo wannan zama bai inganta ba hadisi ne mai rauni malamai sun tabbatar da ya da rauni an za ji wannan magana garibiya ko yau wato mai rauni ne da aka karka tuna wai ka ce dan ka mutu ran juma'a shikenan ka sha ranar juma'a kyakkyawan mutuwa ce daren juma'a kyakkyawan mutuwa ce ya daga cikin alama kyakkyawan rasuwa mutum ya rasu a wannan lokacin amma cewa wannan ya sa an yi fitin, an soke tambayar kabari to wannan ba daidai ba ne ba tabbatacce ba ne sannan hatta wanda ba a mashi kabari na al'ada ba ma'ana ya mutu a ruwa ko ya mutu a gobara ko ba a gan shi ba ya bata ko makamanta haka har shi ko da kifi ne ya haɗe shi to cikin kifin nan ne kabarinsa za a mashi tambayar kabari domin har mutumin da ya sa aka narka shi gaba ɗaya aka yi toka da shi aka watsar sai Allah ya sa mala'iku suka haɗe shi gaba ɗaya aka sake tura shi aka sake mullin shi aka tsire shi gaba Allah aka mai wannan tambayoyin hadisin na cikin sahih bukhari da muslim so da haka sai dai neman tsari daga Allah Allah ubangiji ya tsare mu Allah ya sa mu gama lafiya to wannan kenan sai mu ce inda malai yake cewa wa an anas qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullahi ma taraktu hajjatan wala dajja illa qad ataitu قال أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثلاث مرات قال نعم قال فإن ذلك يأتي على ذلك daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fa qala yace ya rasulullah ya manzon Allah ma taraktu hajatan wala dajja yace wallahi ban bar wani abu kankani ko babba ba ne fasaran haja wala daja wato wani karamin laifi ko babban laifi babu wanda na kyale illa ataitu in dai raina yaso sai nayi wannan laifin ina yi laifuka kala daban-daban manya da kanana Fala sai annabi ce alaysa tashhadu an la ilaha illallah kai ba baka shaida cewa babu babu sarki sai Allah wa anna muhammadar rasulullah ashe baka shaida cewa annabi muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba salasa maratin annabi ya tambaye shi wannan tambaya sallallahu alaihi wasallam har so uku kala na'am yace kwarai na shaida. kala fa inna zalika ya'ti ala zalika annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan kalmar shahadar za ta danne waɗancan zunuba duk zunubin da mutum yake inda yana sheda cewa babu sarki sai Allah to zai zai tsira insha Allah kaga dai wannan yace dajja haja wala dajja asalin haja wa wadajja shine alhaja masu tafiya aikin haji daja masu dawowa to akwai rata da la atruku hajjatan wala dajja illa Ba bana barin alhazai masu zuwa da masu dawowa face sai na musu fashi da makami sai na musu sata kaga na ya fito da abun fili kuma wannan laifin ma ya fi wasu laifuka da yake kila duk da haka annabi ya ce mishi in dai ya yarda Allah sarki ne shi kadai annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to ya tsira wannan hadisi malai tsira cikin al-mukhtara hadisi mukhtara ta al maqdisi haka na abu ya alama ya rute shi a cikin musnadinsa haka ibn khuzaima a cikin kitabut tauhidi haka limamu tabarani a cikin al al awsat hadisi ne tabbatacce kamar da malai fada ne yace isnaduhu sahihun wannan yana nuni zuwa ga falalan la ilaha illallah da kuma yadda la ilaha illallah take narkar da zunubai domin ji abin da yake cewa ma taraktu shay'an min az dhunubi eh da'atni ilayhi nafsi illa takabtu haka malamai suka fasara kamar yadda ibn jawzi fasara a cikin littafin shi wato abin nan dinsa al-garib garibul hadith na ibn jawzi haka haka ibn qutayba da khatabi a duka nasu garibul hadith din haka duka suka fasara cewa yana nufin babu wani laifi daga cikin zinubai babba ko karami in dai raina ya ji ina son na yi abin to sai na yi musulmi ne kuma wannan fa yake wannan laifuka don haka yake tsoron me zai biyo baya wani hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Anas sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin sahabbai mashhurai sunan shi Anas ibn Malik ibn Nadri al-Ansari dan kabilar Khazraj ne a cikin Ansarawa sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban malami ne cikin masu fatawa masana Qur'ani masana hadisi kuma ɗaya daga cikin masu riwaya da yawa a cikin musulmai ana mashi laƙabi da Abu Hamza baban kabewa ko kankana saboda ta kato kankana da ya ɗauko yana yaro yana kokowa da ita annabi ya samu shi wannan alkunya rasuwarsa bisa zance mafi sanya rasuwar a mafi tsawon lokaci shine shekara ta 94 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ƙarshen sabon da suka rasu a garin Basra daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo Madina ya tarar da shi yaro kankani dan kamar shekara goma da ya zo wannan a gari maman shi take cewa duk mutane suna ta kawai annabi kyaututtuka da abin nan irin abin da ake taron baki da shi wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza kayan abinci kayan ɗaki kayan bukatu ita kuma ba ta da komai ita zo da ɗan taɗin nan ana ta ce to ya manzo Allah ni ga kyautar da na kawo maka wannan ɗan nawa ya maka hidima da ka tun daga nan Anas sai wa manzo Allah sai sallama hidima har iya rayuwarsa har iya rayuwar Anas ko rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Anas ke masa hidima shi kuma annabi mishi addu'a ce Allah ka sa mishi albarka a dukiyarsa da iyalansa da gonakinsa da haka Anas yana da arziki yana da yawan iyalai akan idan shi ma ƴaƴan shi da jikoki sama da 150 suka mutu suka bar shi yana rai an taba wata annoba da cinye mishi ƴaƴa kamar 80 annoba kawai da aka yi cikin mako biyu ƴaƴan shi kamar 80 suka mutu wata annoba da aka yi a Basra wanda aka wayi gari in za a yi sallah ba a samun sahu guda saboda yawan mace-mace mutane kamar za su ƙari Allah ya mushi baiwa gonakin shi so biyu suke haihuwa Ina inabi ɗin shi da dabinansa suna haihuwa akwai wata kisa mai ban sha'awa wadda kisa ce sahihiya imamu zahabi ya tabbatar da ingancinta wanda aka zo aka ba shi labarin cewa ana fari fa a garin nan rijiya kama a ce bohol kenan a yanzu wanda suke ba gonakin ruwa tunda noman rani ne suke ta bushe ta lalace ana sai tashi ya alola ya je bayan gari ya yi sallah raka'a biyu ya yi addu'a ta musamman ya ce ya Allah ka shayar da mu ruwa ile kuwa Allah ya mushi ruwa a iya gonashi iya gonakin shi aka ruwa ruwa mamako aka ce da aka je aka duba ga ruwa ma dan kaɗan ne wanda ya gangara ta kwata zuwa wasu gonaki kuma wannan kisa ce tabbatacciya ba, ba, labari ne wai na kanzan kurege ba labari ne tabbatacce cewa haka ya, ya, ya faru da a cikin albarkar addu'ar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yake ce mishi Allahumma aksir malahu wa waladahu wa umrahu yana da wani gashi da yake ajiye da shi gashin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma yana zuwa har gidansu ya kwanta ya yi baccin rana ya ci abinci wannan falala ne da tawali'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in gani mutum na ma wannan abin mummunan fasara to mummunan tunani gare shi tsohuwa ce dattijuwa annabi sallallahu alaihi wasallam gidanta ya kwanta a ɗakin ta ya bacci annabi yana yin haka ba laifi bane gare shi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ya taja kai gashin shi na da yawa yafi gashin matanmu da kake gani gashin manzo Allah yana zuba a jikin kumatin shi yana da gashi mai zuba wafra don ya taje ya taje sai gashin ya zuba idan wanda yake makalewa a jikin kum shi kuma ana sai ya tara yana tarawa yana kullewa a wani kyakkyawan kyalle to a gidan shi duk rashin lafiyar da kai sai sa a tsoma a ruwa sai a baka kasha sai ka warke ko a maka wanka sai ka warke to da ya rasu sai wasiya ya ce a sa mai wannan gashin a cikin bakin shi ya tafi da kayan shi lahira da ka haka aka buɗe bakin gawa aka dizmusa gashin aka tura aka tura mashi kayan shi aka suka mai wasiya shi da shi aka rufe shi da kan wani maka ƙarya ya ce akwai shi a iraki ko akwai shi a kwatano ko a mai sunan garin ma istanbul ƙarya ce kawai ana yaudarar mutane ne babu wani abu cikin asar na manzala sai sama da ya kawo yanzu da muke magana babu shi mutane sun gada amma yawanci abin da suka dinga yake kenan wanda yake da kyalle a daura mushi a kwankwasan shi in ya mutu wanda yake da alkyabba ya tafi da ita kabarin shi duk haka suka dinga yi saboda kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan susiya ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani shehi da zaka je ka kwashi gashin sa ko wani ustazu ko wani limami ko wani alarma ka ce bari ya taji gemun shi ka kwashe gashin ka sa jiyu ka tafi da shi za ka yi zuwa ka je kwashe corona ba ka sani ba <laughs> mun gani alayi atishawa yana da corona ka je kwasa <laughs> ko da ke an ce an kawo rigakafin ta ana ta murna kama an kawo rigakafin mutuwa Allah ya kyauta ana kenan Allah ya kara mashi yarda Imam Bukhari shi rutu wannan labarin a cikin tarihul Kabir labarin wannan gashin da aka same a ainihin wato cikin kabarinsa Ah, Anas dan Malik yana daga cikin sahabbai al-muksiruna na minas sahaba masu hadisai da yawa musnadinsa hadisai 2286 hadisan Anas dan Malik daga ciki akwai guda 180 a cikin Bukhari da Musulun, wanda suka yi tafaki a kansu. Imam Bukhari ya kaɗaitu da 80 Imam Musulun ya kaɗaitu da guda 90 sauran kuma suna cikin littafin sunna iri daban-daban Anas dan Malik babban sahabi ne kamar yadda ibn azmi yake cewa wa manaqibuhu kathiratun wa damma da aka karka faru magana wani wanda ya ce Anas ba sahabi bane ƙarya ne ma wannan magana ce ta mutanen da kamar yadda malam Jafar Allah ya gafarta mishi yake faɗa cewa wannan magana ce da an ji amma dariya ko a dauka kai motsatse ne amma mai hankali da yasa abin da yake yi babu wani mutum a cikin masu hayyacin ilimi da ya taɓa musun kasancewar Anas dan Malik sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin abu ne mutawatir dama ana sanin sahabi ko dai da tawatur ko da shuhura ko kuma da hadisai ahad ko ya bada labari da kanshi ko makamanta haka malamai duka san lissafa a cikin ilimi to wanda yake labarin shi ya shahara a ko ina da ko ina irin su Abubakar irin su Umar irin su Talha irin su Aisha irin su Anas irin su Abdullahi dan Umar waɗannan duka labarin su ya shahara ko ina baka buƙatar kawo hujja to shine mutawatir akwai da kuma labarinsu bai kai haka shahara ba irin ukasha aga ukasha sai dan ka dan yi nisa zaka ji labarin hadisi shi ko in baka shiga makaranta ba zaka ji labarin sabaka ka bai ha ukasha ba wata kila irin su amr dan salama wannan matashin yaro wanda yake wa mutanen garin su limancin sallah mai hadisin sifatu sala irin amr abun nan abun nan ibn al-huwairis malik ibn al-huwairis da makamantansu akwai kuma sahabbai waɗanda ba su kai wannan shahara ba hadisi ɗai ɗai ko kuma sahabi ka kai shi da kanshi ma zai ce shi sahabi ne kuma a yadda idan an tabbatar da abin da ya tabbata haka in dai ka ji mutum na faɗa wannan magana to kawai makiyin gaskiya ne bai da babu buƙata a saurare shi Allah ya tsare mu Allah ya sa mu gama lafiya to wannan hadisi kamar da muka ambata yana nuni zuwa ga falalan la ilaha illallah da yadda take da matsayi wajen yaye zunubai to amma fa karka ji an ce haka ce to tun tunda yana da la ilaha illallah bari in ci gaba da yin kwaɓa da na ga dama ba komai a'a za ka je ta naka taɓo abin da kuma za ka lalata la'ila ilaha domin ta la'ila ilaha kamar yadda Hassan Basari yake gaya ma Allah wannan mawaki mai suna Abu Nuwas matar shi Nawar ta rasu sun je makabarta Abu Nuwas wani mawaki ne wanda yake ɗan tasha ba yi da kirki duk abin da ka san mawaka suna rashin kirki yanayi. ya zambaci wani ya zagi wani ya sha giya ya kaza idan aka je makabarta alhassan basari ne malami a wajen sai ce mai kaga kabarin nan tanadin mai kamushi tanadin mai kamai sai ce na tanadin mashi La'ilaha ilaha fiye da shekara hamsin da suka wuce sai ce mashi La'ilaha ilaha wannan tirke ne ina igiyoyin da za a hada a kullar rumfa ina hal amudu fa ainal tibul ina igiyoyi ai baka kafa fandisho ko kace kai gida in kuma ba fandisho ba gida ko to shine sai fara waka yana cewa khafu wara alqabri in lam yu'afini ashadd min alqabri tihaban wa abyaka idza ja'ani yawm alqiyamati za'irun anifun wa sawaqun yasuqu alfarzaka zuwa karshen waka ashahid shine ji abinda malamai suka fassara fasan basiri cewa la ilaha illallahu allah turki ce kana buƙatan da zai daure turkin kai ya lalace shine ayyuka na kwarai istighfari bin Allah bin gaskiya kaucewa barna kaucewa saban Allah Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu gama lafiya za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi hadisin da ke cewa inda yake cewa babul islami naskhul adyani as-sabiqa fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah